Ceux-là qui vont pas capter la deuxième partie de RM Show en direct de Washington DC. Nous, nous sommes toujours confinés. God bless. Peace Africa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare na yau Litinin 29 ga watan Yuni shekarar 2020. Baba ya ku makeri ne da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a yau Litinin ne aka buɗe cibiyar gudanar da gwajin COVID-19 a jihar Bauchi. sai kuma harkokin siyasa a ghana na kara yin zafi a daidai wannan lokaci da ya rage watanni biyar kasar ta gudanar da zaben shugaban kasa da da 'yan majalisa a cikin watan disamba muna kuma ɗauki da rahoto na musamman akan yadda sha'anin tsaro ke kare taɓarɓarewa a arewacin najeriya duk kuwa da matakin soji da gwamnatin kasar take ɗauka akan mahara akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da wannan lokaci ga cikakkun labaran duniya. India da Amurka suna daga cikin kasashen da hauhawar sabbin kamuwar annobar coronavirus ke tilastawa gwamnatocin su sake sanya dokokin hana zirga-zirga da nufin dakile yaduwar cutar. India ta sake samun karin sabbin kamuwa da cutar a rana ɗaya da ya kai kusan dubu ashirin a yau Litinin. kasar tana biye da Amurka, Brazil da Rasha a yawan kamuwar cutar tun somawar annobar a ƙarshen shekarar bara. A India, wani bangaren jihar Assam ya sake sanya dokar kulle har zuwa sha biyu ga watan Yuli, yayin da yankin yammacin jihar Bengal aka ƙara wa'adin dokokin zuwa ƙarshen watan Yuli. A Amurka kuwa, jihohin Florida, Texas, California da Arizona suna daga cikin jihohin da suka samu karuwar kamuwa da cutar. gwamnan florida ron desantis a jiya lahadi ya bayyana cewa ya koma rufe wuraren shakatawar bakin teku a jihar inda ya ɗaura laifin hauhawar akan matasa da ke kin sanya takunkumin rufe baki da hanci da kin kiyaye ba da tazara a faɗin ƙasar an samu waɗanda suka kamu da cutar fiye da dubu talatin da biyar cikin kwanaki shida a jere hukumar lafiya ta duniya who ta ce an sake samun sabbin alkaliman kamuwa da cutar 189 a jiya lahadi inda brazil ke da mafi yawa na sabbin kamuwa 47 cikin sa'o'i 24 ma'aikatar lafiya ta amurka ta ba da sanarwa a yau litini cewa gwamnatin kasar ta sayo maganin remdesivir wanda ake sa rai zai rage tsawon lokacin jinyar cutar covid-19 shugaba donald trump ya kulla wata yarjejeniya da za ta tabbatar da cewa duk amurkawa da suke bukata sun samu maganin cutar covid-19 na farko da aka amince da shi a cewar ma'aikatar lafiya ma'aikatar ta ce za ta sayo sama da maganin dubu ɗari biyar zuwa watan satumba yayin da majalisar dokokin amurka suka buƙaci a ƙaddamar da bincike shugaba donald trump a jiya lahadi ya ce ba shi da masaniya akan rahoton da ke cewa jami'an leƙen asirin sojan rasha sun baiwa mayakan taliban a afghanistan kuɗi domin kashe sojojin amurka saboda jami'an leƙen asirin amurka ba su aminta da su ba shugabar majalisar wakilai nancy pelosi ta yi kira ga daraktan hukumar bincike ta cia gina haspel da daraktan ma'aikatar leƙen asirin amurka john radcliffe da su yi wa majalisar wakilai mai mambobi 435 bayani game da lamarin. Pelosi ta ce ya kamata majalisar dokoki ta san abin da hukumomin leken asiri suka sani a game da wannan babban barazana ga dakarun Amurka da ƙawayenmu da kuma dukkanin mafitar da Amurka ke da shi na kama rasha da laifin hakan. watanni da dama masana sun yi ta gargaɗin yiwuwar samun wani mummunar yanayi mai ban tsoro bayan da tsarin lafiyar manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a duniya suka ji jiki coronavirus tana ci gaba da samun mafaka a ƙasashe masu talauci ko kuma waɗanda ke fama da yaƙe-yaƙe kana babu ingantattun kayayyakin aikin kiwon lafiya yanzu wasu daga cikin waɗannan abubuwa sun fara bayyana a kudancin yemen jami'an kiwon lafiya da yawan gaske suna gujewa wuraren aikinsu a sanadiyar rashin kayayyakin kariya wasu asibitoci kuma suna ƙin karɓar marasa lafiya da ke fuskantar matsalar numfashi a yankin dafur da yaki ya daidaita a kudancin sudan inda suke da ƙarancin kayayyakin gwajin cutar wata cuta mai kama da covid-19 tana ta yaɗuwa a sansanonin 'yan gudun hijira adadin masu cutar tana ta ƙaruwa a india da pakistan gaba daya da suke da sama da mutane biliyan daya da rabi inda kuma hukumomi a fadin kasar suka ce ba za su ci gaba da dokar kulle ba saboda matsanancin talauci A yankin Latin America, Brazil ta tabbatar da alkaliman kamuwa da cutar da kuma mace-macen da ke biye da Amurka kana. Shugaban kasar ba shi da niyyar daukan matakan dakile yaduwar cutar. kasuwannin asiya a yau litinin sun faɗi warwas yayin da masu zuba jari suke ta baba game da farfadowar tattalin arziki cikin sauri bayan annobar coronavirus kamfanin niki a tokyo ya yi asarar kashi biyu da ɗigo uku cikin ɗari a ƙarshen kasuwanci inda hangsen ya yi ƙasa da kashi ɗaya da ɗigo uku cikin ɗari a yammacin kasuwanci kana hannayen jarin shanghai composite ya yi ƙasa da ɗigo takwas cikin ɗari S&P da ASX da ke Sydney sun yi ƙasa da kashi ɗaya da ɗigo shida cikin ɗari yayin da hannayen jarin Kospi da ke Seoul ma suka suka yi ƙasa da kashi 1.9 cikin 100 sannan baki ɗaya hannayen jarin sec da ke taiwan da sensex da ke mumbai sun yi kasa da kashi 1 cikin 100 hakanan kasuwannin mai sun faɗi a yau litini yayin da ake sai da ɗanyen man amurka akan farashin dalar amurka 37.95 kowace ganga abin da ke nufin ya yi kasa da kashi 1.4 cikin 100 a kasuwar mai ta duniya ana ta sai da ɗanyen man brent akan farashin dalar amurka 46 kowace ganga kasuwannin kuɗi sun fara farfadowa a hankali yayin da gwamnatoci a faɗin duniya suka fara buɗe kasuwanni bayan sassauta dokar hana zirga-zirga da aka saka domin dakile yaduwar annobar coronavirus amma kasuwannin amurka sun tafka babban asara a ranar juma'a a sanadiyar hauhawar sabbin kamuwa da cutar a faɗin ƙasar. an gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. to madalla. A yau litani aka buɗe cibiyar gudanar da gwajin cutar COVID-19 a jihar Bauchi. An samar da cibiyar ne tare da haɗin gwiwar jihar Bauchi da hukumar bunƙasa shiyar arewa maso gabashin Najeriya a wani hubbasar ganin an bada kyakkyawar kula ga fannin bincike akan cututtuka masu yaduwa cikin al'umma. Ga dai Abdulwahab Muhammad da karin bayani. A jawabinsa a wajen kaddamar da cibiyar gwaje-gwajen gwamnan Bauchi Bala Abdulkadir Kauran Bauchi ya bayyana gamsuwarsa game da samar da cibiyar inda ya ce zai taimaka gaya a shirin arewa maso gabas. To a gaskiya muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma muna godewa wa al'umman jihar Bauchi da irin daman da suka bamu na shugabanci wannan magwaji na ciwon mashako da kuma na na lasa fiba da kuma na shawara da muka bude da haɗin gwiwan babban ma'aikatan nan na gwamnatin tarayya wanda take lura da arewa maso gabas wato nedc da kuma hukuma masu lura da munanan cututtuka na duniya shine na farko da aka bude a wannan shiya na arewa maso gabas bayan na maiduguri muna godiya mun tabbatar zai taimaka kwarai da gaske wajen gwaji gwaje-gwaje da ake bukata don gano wannan cuta da sauran cututtuka da suke addaban mu musamman ma lasa fiba da kuma shawara ba mu yi kokari iya gogado mu ga cewa wannan magwaji ya kasance ya zama mai inganci kuma an ci gaba da amfani da shi saboda bukata da suke gabanmu kuma mu ga cewa gwamnatin tarayya ta taimaka mana wajen ganin cewa an kawo magunguna da ake mahada da ake na gwaji da sauran abubuwa da ake bukata musamman ma sauran na'urori da muka roki wannan ah, ma'aikata na arewa maso gabas su taimaka mana su ga cewa wannan wuri ya ƙara inganci. Manajan daraktan hukumar bunƙasa shiyar Arewa maso gabas NEDC Muhammad G. Alkali ya jaddada muhimmancin samar da cibiyar sannan ya ce hukumar shirye take don ba da tallafi wa cibiyar domin ganin ta inganta matsayinta. a mu a Nautu Development Commission aiki mu dama mu zo mu yi fatarin da sayar governance a abin da ya kamata. Kasan shanin COVID-19 ba wasa ba ne. kuma irin ah, wani laboratory din ya kamata a same su koyina in ba laboratory ba testing kasan kuma ba zai yi ba shi ya samu partnership da shi ah, gwamnan na bauchi state muka wannan abun kuma ya kamata wannan wajen nan a ya faɗi da shi yadda ya kamata kuma kuma lalle ah, zuwa gaba duwa za mu yi a commission din za mu yi shi wannan lab ya zaku number one ba nan ba najeriya gaba daya kwamishinan ayyukan lafiya na jihar bauchi muhammad aliyu mai ya fayyace matsayin wannan cibiyar gwaji da kuma irin ma'aikatan da suke da su wato wannan girman reference molecular laboratory namu na bauchi ya kai matsayin da duk wani gwaji na cututtuka wanda suke dangane da viral hemorrhagic fevers wato banda ta covid-19 lassa fever yellow fever ko kuma abin da ya shafi wajen viral load na hepatitis b da hiv duka za a iya gwadawa wannan wajen yanzu da akalla kowane rana za mu iya yin sample guda 100 zuwa uku yadda ta kama kuma bayan haka abu mafi mahimmanci shine muna da kwararrun ma'aikata wanda sun kwarance a fannin shi wannan molecular biology din da kuma abin da ya shafi gano wannan cututtuka abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria a gaida abdulwahab muhammad yayin da harkokin siyasa a ghana ke kara zafi masu fashin baki da masu ruwa da tsaki a harkar zaben kasar suna ci gaba da tsokaci a kan cece kuce da sake rubuta sunayen masu zaɓe watanni biyar kafin zaben kasar a ranar bakwai ga watan disamban shekarar 2020 lamarin da ya kai ga kotun kolin kasar ga yanke hukunci da ya baiwa hukumar zaben dama na hada sabon rajista Ridwan Abbas na ɗauke da ƙarin bayani. hukumar zaben ta ce ba za ta yi amfani da takardar rajistar sunayen masu zaɓe da aka yi amfani da ita a zaben shekara ta 2016 ba kana ba za ta amince da takardar haihuwa ba da tsohon katin wurin shaidan zama ɗan ƙasa abin da jam'iyyun adawa suka ce ba za ta saɓo ba kuma sun ka garzaya kotu jam'iyyun adawa suna zargin hukumar zaɓen da shirya algusu da ka iya baiwa jam'iyya mai mulki damar lashe zaɓen. masu fashin baki kan su irbar ibrahim suna ganin wannan dambarwar ba za ta shafi sakamakon zaɓen ba za ka samu mutane suna daga jijiyoyin wuya da sauransu amma karshe dai da yake muna da gaggan kungiyoyi kamar national peace council da kuma national house of chiefs wanda sarakai ke ba da gudunmuwa kowa ya san sarkin asante tun fuwo kowane zabe yana samun manyan duka su zo su rattaba hannu kan wata yarjejeniya cewa koya sakamakon zaɓen? yake za su eh, rungumi zaman lafiya. haka kuma muna da national commission for civic education da ke wayar da ma'yan kasa kai kan kan da za su yi su yi zaɓe da sauransu su jefa kuri'a. So shi a matsayi na jakada na zaman lafiya na zaɓe a kasan Ghana ina ga zaɓen da za a yi bana za a same shi a cikin ruwan sanyi kamar wanda muka samu a bara. Yarbad Ibrahim na wata cibiyar nazarin tsaro a birnin Accra kenan. Shi ma ce mar Baba Isa shi ne shugaban wata kungiya mai zaman kanta MFC sa ya ce dole ne hukumomi su yi la'akari da abin da zai amfani mutanen kasa. yanzu abin da za mu tambaya shi ne yin haka ya kawo zaman lafiya ko yaya to kuma cewa hukumar kasa suka baki da su ce kamar eh, rajistar da za a yi aiki cikin zaman lafiya kare cikin zaman lafiya to a nan ga wuri ne muke duba yanzu ba wani abin da mutum zai yi faɗi sai duba shi judgmentin da shi kotun ya bayar ya kuma duba nan zuwa gaba mai wanga judgmentin zai hayar ba mu za mu so wani shari'a ya zo cikin kasan ba amma ina tsammanin tun da yake akwai hukuma cikin kasa kasa akwai eh, dokoki cikin kasa akwai alabansa duka sun an dudduba waɗanda kawo inda duk za a tashi hankali sun shiga ciki an samu kwanciyar hankali. yanzu da hukumar zaɓe ta samu damar ci gaba da aikin rubuta sabon sunayen masu zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisa a watan disamba ko mai talakawar kasar ke cewa. ni ne alhaji muhammad mansur wancan tsohon registration an samu mutane da suka mutu wasu kuma an haifi wasu wancan lokacin ba su kai zaɓe ba wannan karin kuma kusan kai zaɓe to shi sa suna gani akwai misiloli da yawa ya kamata a ce wancan tsohon abin nan ne registration ne ya kamata a ce an kawar da shi an yi sabo ni ne mala abdulmalik wasu sun yadda a yi wasu kuma ba su yi ra'ayi ba amma a karshe dai tun da dai an je court an yi magana sun ce a yi mu dai abinda muke roƙon allah allah sa a yi lafiya a gama lafiya sunana abdurrahman yusuf daga accra ghana wanga abin da suke son su yi ba zai kama na kwanci hankali a garin gaba da farko kun ce ba ku yi aka yi dan hatsuni dai tsakanin eh, both political parties amma daga baya an amince ko ta amince sa ta ce a yi menene the reason why za a yi ridwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida ridwan abbas kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalam na zannawa ban gidana da za ka dauki zance na wallahi da an yara da tsaki al'amuran tsaro a arewacin najeriya na kare taɓarɓarewa duk kuwa matakin soji da gwamnatin ƙasar ke ɗauka a kan mahara wakilinmu sani sha'ibu malumfashi ya rawaito cewa an haifi jarirai talatin da biyar a sansanin 'yan gudun hijira yayin da yara tara suka mutu a kokarin ƙetara rafi don tsira daga harin 'yan bindiga ga dai rahoto na musamman da ya shirya mana Nasarorin da shugaba Buhari ya samu shekaru uku baya wajen dakile hare-hare da bama-bamai a yankin arewacin Najeriya ya sanya manoman yankin Maiduguri da Yobe suka koma gona. Yanzu kuma harkokin tsaro sun taɓarɓare a arewa maso yamma. Ɗaruruwan mutane sun rasa rayukansu. Dabbobi da kadarori na miliyoyin naira sun salwanta. Dabban mutane suna gudun hijira. Ya sunanka? Alhaji Isa niki. Alhaji Isa yaya za ka iya tuna yadda wannan al'amari ya faru? ni dai na hita na je bakin daji gona wurin gyaran tushiya to na dawo haka sai na na ji kukan bindigogi gidana to lokacin da na iso sai na gi sun koro mani shanu to na zo zan shigo gida sai suka bi wanda halbi to lokacin suka halbe ni nan wurin ciniya sai su karya ni suka kore shanu suka tahe su ka fahimce ni ko lokacin da yaro na rugo da gudu wurin ya ja ni sai suka halbai nan ga doyewa sai da ta ta huje ai to shi Allah ya rayu kwarai tunda basu karya masa kashi ba yanzu kwanan ka nan nan wadan sansanin ina ganin yau dai nan kwana na 34 yau nan lokacin da aka yi wannan kora sannan muka dawo nan kwana 34 kenan sunana maraliya ta muhammadu rajab birnin kogo muna cikin gidajen muna zanzanne sai suka zo suka kama halbe halbe sai mazajen mu suka ce to mi ta gudu ba wa lahiya sai muka yi ta gudu wasu ba su ma ɗauko kayan su ba he hijaban su din girma Allah a idan shi a taimaka ma rayuwar musulunci a tai da su a yi da su mu dai su ɗaga mun muri mu zanna mu samu abinci Safa Adamu Kahi. Adamu Aleri ya hana mu zama cikin garinmu ya hana mana noma ya bi mazaje cikin daji yana kashewa. Mu mata suna bin mu sun hana mana kwanan aure da maza mu su ne maza sun ɗauke gadaje sun ɗauke katihu ya sunan ki basira sani ina cikin gida ina jin alamun ciwon haihuwa sai aka ce ga hilani nan sun kawo ga gari to muna cikin gudu kan hanya ciwon haihuwa ya ka kama na shiga na rabin daji tare da abokan tahiya nan na haihu gashi ban da zane ban da talkami ko hijabi ban da shi sai da abokan tahiya suka yamma sama aka dukunkuna ke aka zo da ta nan cikin gari aka yanke mata cibi aka wo mata makasar na muka iso nan makaranta sai kuma jarirai 35 aka haifa a sansanin 'yan gudun hijira da ke fuskare sai kuma ɗaya a kan hanya yara tara suka mutu a cikin rafi lokacin da suke ƙoƙarin tsira da ransu sunana abdullahi dai juma'a dai muna zaune war haka bayan sallar magarba haka muna cikin masallaci kawai sai ga su a bayan gari sai shigo kawai sai harba harba suke yi tun daga yan kara suka taso sun kashe mutum ya kai uku suka kashe sannan kuma suka ɗauki mata guda biyu suka tafi da su bayan daga can suka miko titi dai suka biyo ta bakin daji suka shigo a cikin garin faskari su ne basu bar gari ba sai gab da asuba sannan suka kuma suka bar gari washe gari kuma suka koma ƙauyen garin mu na kusa da mu na cikin dogon dawa a nan ma sun kashe mutane sun dauki mata biyu kuma again bayan nan kuma bayan kwana uku suka kara dawowa kuma idan dare yayi suka shigo mai kan mai uwa dawabi ne kisa kawai suke yi ba ruwansu da babba da yaro kashewa kawai suke su ɗauki dukiyoyin mutane su aran gama da su bayan nan kuma a ranar da muli suka shigo mana ranar juma'a bayan man garba suka shigo mana na suka dinga ba ta kashi tare da sojoji su ne basu bar gari ba suna nan bakin dutse nan wajajen tare da sojoji su basu wuce ba su basu shigo cikin gari ba amma suna nan sai harba harba suke ba amma ikon Allah dai basu dai kai ga shiga cikin gari ba amma su ce in Allah ya yarda suna nan za su wado cikin wannan gari insha Allah abin da suke faɗi kenan gononin yankin sun yi sasanci da mahara kura ta lafa na wasu watanni amma yanzu an koma gidan jiya har ya moni don magance lamarin tsaro shugaba buhari ya umarci soja da su murkushe su waɗannan mahara al'amarin da ya faranta zukatan jama'a jami'an tsaron nan da aka kawo mu suna aiki sosai amma su jama'a idan barayin suka shige cikin su ba su iya nuna ma jami'an tsaro ainihin inda wannan mutane suke alhali mutanen nan yanzu sun baro daji sun shigo cikin karkaru ya kamata ina kira ga jama'a in har suna son abin nan ya kare to su ba da goyon baya in ba su ba da goyon baya ba to abada wannan abun kuma yana nan yanzu ku da kanku kun ga mata ga su nan da kanana yara nan suka kwana cikin wannan wurin nan ɗin motar nan take kullum kuma abin da nake fama da shi kenan matan nan da kananan yara su ne abin tausayi domin mazajensu ba mu san ina suke ba abin takaici wai namiji shine zai gudu ya ban matar shi ta tako wajen kilomita goma tana gudu da 'ya'ya wannan abin takaici ne ya kamata mazaje su koma mazajen ba su rika barin matan su na wahala ba alal misali yau kwana uku ko hudu da suka wuce yan ta'addan nan sun shiga garin kasai ana ruwan sama kamar da bakin kwarya har da kankara matan nan suka taho suna guje-guje akwai wani dam nan yammacin garin nan nan suka taho ido rihe mafi yawanci yaran tara suka faɗa cikin ruwa sai da gari ya waye aka zo aka lalube da menene muka gayyato sarkin ruwa aka lalabo shi da inda ake ba san inda uku suke ba jami'an tsaro suna kokawa cewa masu kai tsegunguma cewa ga jami'an tsaro nan sun taso da kuma masu kai kara a ci a dan wane yana abuja yau ya iso saboda haka su tawo din nan shine suka ce matsala su gaskiya ne wannan tsakani da Allah wa'annan infoma din nan su suka hana jami'an tsaro nan sun nasara ina kira ga al'umma al'umma duk wanda suka san munafuki ne wanda bai son zaman lafiya in ka ɓoye jami'an tsaro kamar ka ɓoye barayi ne kuma yau na jin gwamnan jihar katsina ya ce an kama wanda ke infoma to hukuncin da za a yi ma ɓarawo shi za a yi Kwararru a fagen tsaro sun ce sanarwar ɗaukan matakin soja ta rediyo da talabijin ya warware tafkar da aka yi. Shin yanzu ina mahita? Gaskiyar magana shine daga labarin da muke da shi shine akwai makami a ƙasa wanda za a iya amfani da shi. Amma abin shi ta hanyar sirri kuma cikin gaggawa kuma ba tare da nuna mutane ko kuma a nuna isa ko a nuna mana aikin ba don a ce ana yabawa. abin a dakile wannan abu da gaggawa cikin sirri da ƙarfi karfi na soja da take da shi wanda shi ne kadai zai hana wannan abun kuma ya dawo da martabar sojan da kasar kanta wannan shi kadai ne mafita ta bakin manjo almustafa mai ritaya tsohon dogaran janar sani abacha da yake amsa tambayar manema labarai a karshen ziyarar da ya kai katsina mai baiwa shugaban ƙasa shawara a harkokin tsaro manjo janar baba gana mangunu cewa ya tun da aka fara demokradiyya a Najeriya babu shugaban kasa da ya kashe kuɗi kan tsaro kamar shugaban kasa Muhammadu Buhari wannan don ni a National Security Advisor kuma ni na san abubuwan da ake yi amma duk da haka zai ci gaba da taimakawa amma abin da ke damun mu haɗin kai ne na jami'an tsaro da kuma al'umma ga baki ɗaya dole al'umma su fito su taimaka mana akwai abubuwan da jami'an tsaro da kansu dole sai an ba su bayanan sirri dole al'umma su haɗe da mu mu fuskanci mutanen nan bincike da ya nuna cewa wajibi ne a nemi bayanai na sirri ta kowane fanni kana kuma a samu masu kishin ƙasa da za su jagoranci kai farmakin don murkushe wannan al'amari sani sha'ib malamfashi murya amurka daga katsina a najeriya to madalla a gaida sani sha'ibu malumfashi yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice yiwuwa a ɗage fafata gasar ƙwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2021 sakamakon yanayin da annobar coronavirus ta jefa kasashen duniya ciki har da nahiyar afirka a gobe talata ne hukumar kwallon nahiyar ta afirka wato caf za ta gudanar da taro a ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar ahmad ahmad domin tattauna al'amura da dama da suka shafi yadda za a tunkari yanayin wanda ya yi sanadiyar dakatar da lamuran kwallon kafa a nahiyar ciki har da gasar ta cin kofin nahiyar afirka da aka tsara gudanarwa a watannin janairu da Fabrairu shekara mai zuwa ta 2021 tare da kasashe 24 mukaddashin babban sakataren hukumar ta kaf abdulmunaim ba ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na faransa afp cewa muna buƙatar ci gaba da shirye-shiryen gudanar da gasar kamar yadda aka tsara tun farko a watannin janairu da fabrairu masu zuwa to sai dai kasashen afirka da dama sun ji jiki sakamakon annobar ta coronavirus kazalika ga kuma dokokin takaita zirga-zirga da tarukan jama'a wanda ya sa kasashen da dama rurrufe kan iyakokinsu daga shigowar baƙi 'yan kasashen waje Kungiyar kwallon kafar Juventus ta kasar Italiya ta tsawaita kwanta ragin wasu zaratan 'yan wasan ta biyu 'yan kasar ta Italiya da suka daɗe a kungiyar Gianluigi Buffon da Giorgio Cellini bayan da suka rattaba hannu a wani sabon kwanta ragin shekara ɗaya. Kungiyar ta ce ta ɗauki matakin ne domin saka wa 'yan wasan biyu akan sadaukar da rayuwarsu ta kwallon kafa da suka yi ga kungiyar a yayin da kwanta ragin nasu zai karkare a shekara ta 2021 Buffon zai kasance dan shekaru 43 da haihuwa yayin da Cellini kuma zai zama dan shekaru 37. Buffon ya koma kungiyar ne a shekara ta 2001 daga Fama inda ya sami nasarar lashe gasannin Serie A har sau tara inda kuma ya buga mata wasanni 669. Kamfanin motoci na Mercedes ya bada sanarwar yin mota mai launin baki ga baki ɗayanta domin fafata gasar tseren motoci ta formula 1 ta shekarar nan ta 2020 saboda nuna goyon bayansa a kan fafutukan nan ta rayuwar bakar fata na da muhimmanci haka kuma kamfanin zai yi amfani ne da shahararren matukinsa da ya lashe gasar ta duniya har sau shida lewis hamilton wanda shi ma dan gwagwarmaya ne a fagen yaki da wariyar launin fata hamilton wanda shi ne kadai direba bakar fata a gasar ta formula 1 ya kafa wata gidauniya tare da fatan karfafawa wasu matasa bakar fata shiga sha'anin tseren motoci. To za ku iya ziyartar shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com haka kuma za ku iya ziyartar shafinmu na twitter a voa hausa domin karin labaran wasanni a koda yaushe murtala faruk sanyin na a washington dc kuma da lagai da murtala faruk sanyin na Ga kuma Aisha ta dawo da takaitattun labaran duniya. India da Amurka suna daga cikin kasashen da hauhawar sabbin kamuwar annobar coronavirus ke tilastawa gwamnatocin su sake sanya dokokin hana zirga-zirga da nufin dakile yaduwar cutar. India ta sake samun karin sabbin kamuwa da cutar a rana ɗaya da ya kai kusan dubu ashirin a yau litinin. Ƙasar tana biye da Amurka, Brazil da Rasha a yawan kamuwar cutar tun somawar annobar a ƙarshen shekarar bara. A India wani bangaren jihar Assam ya sake sanya dokar kulle har zuwa sha biyu ga watan Yuli. yayin da yankin yammacin jihar bengal aka kara wa'adin dokokin zuwa ƙarshen watan yuli a amurka kuwa jihohin florida texas california da arizona suna daga cikin jihohin da suka samu karuwar kamuwa da cutar ma'aikatar lafiya ta amurka ta ba da sanarwa a yau litini cewa gwamnatin kasar ta sayo maganin remdesivir wanda ake sa rai zai rage tsawon lokacin jinyar cutar covid-19 shugaba donald trump ya kulla wata yarjejeniya da za ta tabbatar da cewa duk amurkawa da suke bukata sun samu maganin cutar covid-19 na farko da aka amince da shi a cewar ma'aikatar lafiya yayin da majalisar dokokin amurka suka bukaci a kaddamar da bincike shugaba donald trump a jiya lahadi ya ce ba shi da masaniya akan rahoton da ke cewa jami'an leƙen asirin sojan rasha sun bai wa mayakan taliban a afghanistan kuɗi domin kashe sojojin amurka saboda jami'an leƙen asirin amurka ba su aminta da su ba shugabar majalisar wakilai nancy pelosi ta yi kira ga daraktan hukumar bincike ta cia gina haspel da daraktan ma'aikatar leƙen asirin amurka john radcliffe da su yi wa majalisar wakilai mai mambobi 435 bayani game da lamarin watanni da dama masana sun yi ta gargaɗin yiwuwar samun wani mummunar yanayi mai ban tsoro bayan da tsarin lafiyar manyan kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya suka ji jiki coronavirus tana ci gaba da samun mafaka a kasashe masu talauci ko kuma waɗanda ke fama da yaƙe-yaƙe kana babu ingantattun kayayyakin aikin kiwon lafiya To masu sauraro bakin daya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Gresham da ta bada umarni sai kuma injiniyanmu na wannan daren. Baba Yakubu makeri ne ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.